insha Allah za mu dora kan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratu nuh alaihi salatu wassalam jiya mun kwana ƙarshen aya ta ashirin da hudu daga faɗin Allah maɗaukakin sarki wa ƙalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa yaquqa wa nasra wa qad adallu wala tazidi zalimina illa dalala annabi nuhu alaihi salatu wasalam ya kai kokensa zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala bisa turjiya da ya samu daga wajen mutanensa kan dogewa akan bauta ma waɗansu gumaka da suka riƙe koma bayan allah mun yi bayani game da waɗannan gumaka da kuma sababin da ya sa aka riki waɗannan gumaka ababen bauta kuma bayan allah mun yi bayani game da yadda yake wajibi akan kowane mai da'awa kowane malami ya yi ƙoƙari ya tsare kansa daga bautan mabiyansa kar ya bar jama'a a rayuwarsa ko a bayan rayuwarsa ya zama sun mai da shi abin bauta kamar yadda annabawa da manzannin Allah suka tsare wannan kofa dukkan waɗanda ake bautansu koma bayan Allah daga cikin manzanni da annabawan Allah kamar annabi Isa alaihi salatu wasalam da Uzairu duka sun toshe wannan kofan amma mutanensu suka yi guluwi suka ki tsayuwa akan abin da suka tsayi da su domin Allah ai zai tambayi annabi isa game da wannan matsalar a ranar alkiyama kuma ya kare kanshi duka waɗannan salihan bayi waɗanda suka tafi akan doron tauhidi nagartacciyar hanya sun yi maganganun da ya zam ya ce ga kowace ƙofa da zai kai mabiyansu almajiransu ko masoyansu su bauta musu to wajibi ne akan duk wanda ya yi imani da allah ya toshe wannan kofan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ma a rayuwarsa ba sai da ya roki Allah har bayan ransa ya ce Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad Allah karkabar kabarina ya zama abin bauta a baya. mun karanta annabi nuhu alaihi salatu wa salam a karatunmu na baya yadda ya yi bayani wa mutanensa duk toshe irin waɗannan ƙofofi ne wala aqulu lakum indi Ya ce musu bana ce muku taskokin Allah a hannuna yake ba balle na azurta ku ko na azurta waɗannan talakawa da suka yi imani da Allah wadda ya karantas da mutanensa cewa taskokin Allah ba sa hannunsa arzikin Allah baya hannunsa gobe ko jibi wani ya zo gunsa ya ce yana so ya bashi arziki ko ya bashi jari tun wajen karantas da shi da kiransu zuwa ga Allah annabi nuhu ya gaya musu wala aqulu lakum indi kaza inulla? ni bana ce muku taskokin Allah a hannuna suke ba kaga wadda haka da awassa take gobe ko jibi wani daga cikin mabiyansa ya zo ya ce yana neman arziki a wajensa wala a alamul gaiba ya ce musu kuma ni ban san gaibu ba wadda a da'awarsa da karantaswarsa ya fayyace wa mutanensa wannan zance gobe ko jibi wani ya zo gunsa ya ce yana so ya bashi sa'a to duka annabawan nan haka suka yi toshe kowace kofa wacce za ta kai zuwa ga abauta maka ko ka bude kofar da za ta kai waɗanda suke binka ko masoyanka su isa zuwa ga shirka da Allah dole ka toshe wannan kofan saboda ka babu wani malami na Allah da zai ga waɗansu daga cikin mabiyansa ko masoyansa suna bin shi ido rufe face ya tsawatar musu wadda duk abin da ya faɗa shari'a ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma tun daga kan sayidina abubakar har a naɗe duniya kowa zai iya daidai zai iya kuskure ka yi tarbiyya ma almajiranka da mabiyanka in ka faɗi magana su dinga aunawa idan abin da ka faɗa ya dace da alkur'ani da suna su ɗauka in ya saba ma alkur'ani da suna su yi watsi da shi wannan shi ne tarbiyyan malamin kwarai wannan hanyar ita ce kuma za ta toshe irin waɗannan ƙofofi da za a yi tarayya ma Allah subhanahu wa ta'ala da kai a matsayin malami allah zai kira annabi isa alaihi salatu wassalam a filin alkiyama ya ce mishi a an ta kulta linnasi ta kiduni wa ummiya ila haini min dunillah isa bin maryam lokacin da Allah zai ce ya isa dan maryama a anta qulta linnasi kai ne ka ce wa mutane kai ka ce wa mabiyanka ittakhiduni wa ummi haini min duni ku kurike ni da ni da mamata ababen bauta kuma bayan Allah Allah zai ce ma annabi Isa kai ka gaya musu haka su rike ka da kai da mahaifiyarka su bauta muku bai ba faɗa ba to ina kuma wadda shi ya bude kofa kai idan wadda ba hannunsa aka bauta mishi an tsai da shi to ina wadda kuma da hannunsa aka bauta mishi malami ne zai kafa almajiransa ko 'yan kungiyansa ko wadda suke binsa ko bayan mutuwansa ga ana musu gyara amma ba su karba saboda abinda malamin su ya bar su a kai kenan wannan ka ce amanar su kuma ka ce amanar kanka ka bar su kofa a buɗe har tashin alkiyama duk abin da ka karantar da su ran da suka ga ba daidai ba su bar naka su riƙe daidai ka gaya musu kai ma ka bar nakan in daidai ya bayyana yau da yawa waɗanda suka tafi akan bata akan hanyar da ba daidai ba tunani suke ga abin da malaminsu ko iyayensu suka mutu a kai to yanzu in sun bar abun ya nuna iyayensu batattu ne kenan haka sai ya sa su daure su yi ta ci gaba da tafiya akan wannan kuskura a an ta kulta linnasi ta duni wa ummiya ilahaini min Dunila, Allah zai ce kai ne ka ce wa mutane mabiyanka su rike ka da kai da mamarka ababen bauta su bauta muku ku biyu kuma bayan Allah kala subhanak sai ce Allah Sarki ya tabbata gare ka ma ya kunu li an akula ma laisa li bi haƙƙin zai ce ba martaba ta bace ba hurumi na bane na faɗi abin da bani da haƙƙinsa a yi mun bauta ba hurumi na bane ba haƙƙi na bane sarki ya tabbata gare ka Allah ma ya kunu li ba zai kasance gare ni ba ban cancanta ba an akula ma laisa li bi haƙƙin na faɗi abin da ba haƙƙi na bane in kultuhu fakat alimtahu in har na faɗa Allah ka san na faɗa in na gaya musu su bauta mini in na gaya musu su bauta wa mahaifiyata Allah in na faɗa kai ka san na faɗa in ban faɗa ba Allah ka san ban faɗa ba Allah ai ya san bai faɗa ba ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi ka san abin da ke raina Allah ban san abin da yake ranka ma qultu lahum illa ma amartani bihi Allah ba abinda na gaya musu sai abinda ka umarce ni na gaya musu ani ibudullah rabbi wa rabbakum ku bauta ma Allah ubangiji na ubangijinku yace Allah ni abinda na gaya musu wa kuntu shahidan alaihim ma dumtu fi lokacin da nake cikinsu allah zan ba da shaida a cikinsu na san abin da suka aikata falamma tawaffaita ni lokacin da ka ɗauke ni kunta antar raqiba alaihim Allah kai kasan me suka a bayana wa anta ala kulli shay'in shahid Allah kai mai shaida ne akan komai da komai wa yawma yahshuruhum wa ma ya'buduna min dunillahi fayaqulu a antum adlaltum ibadi haula wa na nahshuruhum wa ma ya'buduna min dunillah ran da ta da su da waɗanda suka bauta wa koma bayan Allah ga waɗanda suka bi ga waɗanda aka bi Allah ya ce kuma ga shi duk mun tara su a filin alkiyama wa yawma nahshuruhum wa ma ya'buduna min dunillahi fa yaqulu a antum adlaltum ibadi haula Allah zai ce wa su waɗanda aka bin aka bauta musu ku ne kuka batar mun da bayina wayannan ku ne kuka ce su bauta muku ce su rike ku ido rufe a antum a balaltum ibadi ha'ula'i amhum amhum ballu sabil ko su suka bata daga kan hanya da kansu da kansu su bahanaka sai su ce sarki ya tabbata gare ka Allah ma kana bagi lana an na takida min dunika min auliya mu ma bai dace gare mu mu riki wani koma bayan Allah ba balle mu ce mu abauta ma ba ruwan mu Allah ba ruwan mu Allah walakin متعتهم wa حتى hatta na وكانوا قوما wa bura Allah ka jiyar da su daɗi ka ba su lafiya ka ba su aminci da su da iyayensu suka manta da tauhidi Ga shi nan sun zama halaka sai Allah ya ce ma waɗanda suka bin suka bauta ma waɗansu faƙadi bi mata ƙulun Allah zai ce to gashi sun ƙaryata ku kan akan abin da kuka faɗa fama tastafi'una sarfan wala nasra Allah zai ce yau ba da ku iya kare ma kanku azaba ba kuma ba da ku iya taimakon kanku ba wa man yazlim minkum duk wanda ya hada ni da wani a cikin ku nuzikuhu azaban kabira Allah ce zan hada shi da babbar azaba wa yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu lil mala'ikati wa yawma yahshuruhum jami'an

su ma Allah zai tada su mala'ikun ma sai an tambaye su duk wadda duk wadda ya bi ka akan bata Allah sai ya tsaye da kai ko ba hannunka sai an tambaye ka to ina kuma da hannunka wa yawma nahshuruhum jami'an Allah ya ce ran da za mu ta da su baki ɗayansu thumma naqulu lil mala'ikati sai mu ce wa mala'iku a ha'ula'i iyyakum kanu ya Allah ce sai mu ce musu waɗannan ku suka bautawa qalu subhanaka malaiku su ce sarki ya tabbata gare ka Allah anta waliyuna mu kai ne waliyin kai ne mataimakin mu kai ne abin bautan mu anta waliyuna kai ne ubangijinmu kai ne majibancinmu kai ne mataimakinmu balkanu ya abudunar jinna wa aljanu suka bauta to mutum ya ma kansa sutura ya taimaki kansa shine karka yadda ba burgewa ba ne wai a ce kai duk abin da ka gaya wa mutane da su bi ba burgewa ba ne ba burgewa ba ne ka gaya musu magana da dalili dalilin in gobe hadisi ne ya bayyana cewa ka gina fatawar akan hadisi ne bai inganta ba to dama ka gaya musu duk ran da ya bayyana ba ingantacce ba ne su ma su sake fatawar sai ka zauna lafiya wa kadi aballu kafira annabi nuhu ya ce sun ɓadda mutane masu yawa sun ɓadda mutane masu domin batar ta shafe shi shi ba annabi nuhu wannan guguwar ta tafi da matarsa da ɗansa ta tafi da matarsa da ɗansa daga cikin waɗanda suka ɓata akan wannan hanyar suka kafirce ma Allah akwai matar annabi nuhu akwai ɗan annabi nuhu kun san kuma ai ya ji a cikinsa. annabi ibrahim ya ce bautan wani allah bautan gumaka rabbi innahunna adallalna kathiran minan nas rabbi ya ce ya allah innahunna adlalna kathiran minan nas waɗannan gumakan allah sun ɓadda mutane masu yawan gaske shi ma ta tafi da babansa shirka da allah wuta ce ƙarara babu ɗagata shirka da allah wuta ce a fili in mutum ya mutu akan shirka ba ɗaga ƙafa haka yana ganin shi ma babansa ya tafi to annabi nuhu alaihi salatu wasalam ta shafi shi ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا matsalar lillabi na kafaru Allah yace Allah ya buga misali wa kafirai ya gaya ma kafirai duk su da mu'minai ba za ta amfane su ba in ba su yi imani sun yi aiki mai kyau ba imra'ata nuhin wa imra'ata lut Allah yace misalin ga matar annabi nuhu ga matar annabi lut kanata tahta abadaini min ibadina salihain waɗannan mata biyu sun kasance ƙarƙashin auren waɗansu mu guda biyu salihai shine annabi nuhu alaihi salatu wasalam da annabi lut fa kuma sai suka ci amanar da'awar da Allah ya aiko mazajensu da shi falam yugniya kuma min Allah shi'a zaman su a ƙarƙashin auren waɗannan manzanni Allah ya ce bai amfanar da su da komai ba wakila da kula annara ma'addakilin Allah ya ce su biyun su wuce su shiga wuta tare da masu dawwama a cikin wuta ko ubanka annabi ne in baka bi allah ba ba ruwan allah da kai sannan wannan yana rarrashin zuciyar mu'mini mutum zai iya aihuwan 'ya'yansa ya yi iya ƙoƙarinsa wajen tarbiyya da ɗora su hanya mai kyau amma kuma a samu wannan tangarɗa ne mutum zai iya aure ya ɗora matarsa akan turba na tauhidi abin da ya dace sannan kuma a zo a samu wannan tangarda ne mutum yakan iya samun kansa a tafarki nagartacce a samu kaucewa daga iyayensa to wannan ya faru ma da annabawan Allah amma dai ka yi ƙoƙari ka sauke wajibin da yake kanka wala tazidi na illa balala annabi nuhu ya ce allah karka ƙara ma azzalumai komai sai taɓewa da bata da halaka to sai ya ce saboda laifuffukansu da kafircinsu uguriku Allah ce aka nitsar da su a cikin ruwa shikenan dufa na yazo ya tafi da su ya tafi da su fa udkilu nara aka shigar da su wuta falam yajidu lahum min dunillahi ansara kuma suka rasa wanda zai taimake su ya cece su koma bayan Allah labari ya kare labari ya kare ga da'awa an fara inna arsalna nuhan ila qaumihi to gashi kuma an gama ya wuce haka rayuwa take haka rayuwa take duk abin nan da muke yi zai zo ya wuce wani daga cikin annabawan Allah yake gaya ma al'ummarsa labarin su annabi nuhu su annabi hudu su annabi eh, salihu ya ce musu sun wuce kuma da ku wuce cikin suratul hud din ne alaihi salatu wassalam lokacin da ya zo yana da'awa wa mutanensa sai ya gargade su wa ya kawo ya ce ya ku mutane na la ya jiri mannakun shiƙaƙi kar haushi na da kuke ji da son saba mini da kuke yi in na faɗa ku ce ba za ku yi ba kar ya rufe muku ido an yusibakum misla ma a saba nuhin har ya zo ya same ku irin abin da ya samu mutanen annabi nuhu ya ce ku gyara kar saboda kawai kuna sha'awan ku dinga saba mini in ni na faɗi magana ba za ku yadda ba hakan ya ɗauke ku an yusibakum mithla ma asaba qauma nuhin har irin abin da ya samu mutanen annabi nuhu ya zo ya same ku au qauma hudin ko abin da ya samu mutanen annabi hudu ya same ku au qauma salih ko abin da ya samu mutanen annabi salihu ya same ku wa ma qaumu lutin minkum bi ba'id mutanen annabi lut fa inda aka halakar da su ba shi da nisa da ku to yanzu shi ma annabi shu'aibin ba ya wuce ba shi ma ya wuce duk wannan abin da muke yin zai zo ya wuce wata ran sai dai ka ji shi a tarihi wadda ya gyara ya gyara wadda bai gyara ba ya bata lokacin mimma atihim Allah yace saboda laifuffukan su uguriku sai aka nutsar da su a cikin ruwa falam yajidu lahum min dunillahi ansara Allah yace kuma ba su samu wani koma bayan Allah a matsayin mataimaki ko maceci da zai cece su ba wa kana nuhu rabbi annabi nuhu ce ya ubangiji la tazar alal ardi min al kafirin dayyara yace Allah kar ka bar wani daga cikin kafirai ko mai zaman gida Allah karka bashi ko baya fita Allah ka kashe shi waɗansu malamai suka ce da yaran latazar alal ardi min alkafiri na da yara duk wani wanda zai yi kai kawo ya wulga a cikin mutane na ce Allah fa karkaba shi kamar wani ne ce ma annabi nuhu me yasa kai wannan addu'a yace innaka in tadharrum Allah in ka bar su yudillu ibadaka da su banda bayinka ni dai na wata zo karshe na wata zo karshe amma Allah ina roƙon kar ka bar wani a cikin mutane in kuma ka bar su yudillu ibadaka da su ci gaba da batar da bayinka wala yalidu illa fajiran kafara ba da su haifi ɗa ba face fajiri kafiri kasan shine da'awa haka idan ya ga laifi damuwarsa mutanensa dalilin addu'ar kar a bar wadda kuma zai ci gaba da batar da mutane kar a bar wadda zai ci gaba da batar da mutane kasan mu ne yanzu laifi idan ba ta shafi mutum ba babu ruwansa sai ka ga makwabcinsa 'yar makwabcin ta yi ciki amma shi bai dame shi ba bai tunanin wadda ya mata cikin nan an jima zai iya shigowa cikin gidansa shi in ba gidansa ta shafa ba shi kenan haka ne kowace anguwa kaje za ka samu kwamiti kwamiti kwamiti kwamiti kwamiti daban daban daban daban daban daban waɗannan kwamitoti suna daga cikin abin da allah ya kawo mana ɗauki a kai na kawo gyara a tsakanin al'umma amma da ai an zura ido ne idan in kaga kwamiti a anguwa na ruwan famfo ne in an yi kwamiti na wutar lantarki ne in an yi kwamiti amma ga waɗansu mabarnata sun tasa anguwar a gaba sai ka samu yarinya ɗaya ta yi ciki sau biyu a anguwan ba a zauna an yi mitin ba amma in ba ruwan famfo za a yi kwamiti in ba wutar lantarki za a yi kwamiti سلولا كان من القرون من قبلكم suka wuce da abin da ya same su Allah ya ce me yasa a cikin su ba a samu dattawan arziki waɗanda za su dinga hana barna in ya taso a cikin al'umma ba in dottijo ba damuwansa barna da kuma gyara a cikin al'umma ba ai bai zama dottijo ba jama'a mun fahimta ya ce in naka in tadarhum Allah in ka bar su yudillu ibadaka da su batar da bayinka wala yalidu illa fajiran kafara ba kuma da su haifi wani ɗa ba sai fajiri kafiri kaga annabi nuhu babban damuwansa kar kuma a samu waɗanda da su ci gaba da batar da bayin Allah haka ne ko ba haka yana daga cikin matsalolin da muka samu duk irin waɗannan wurare na barna ga bayan gari bayan gari bayan gari nan fa ittifaki aka yi duk bauchi an yarda cibiyar mabarnata a bauchi bayan gari in barayi ne bayan gari karuwai ne bayan gari wajen sayar da kwaya bayan gari ga nan bayan garin duk wani abu na barna in an bugi mutum akan mashin an kwace mashin ɗinsa an kashe shi za ka ji an ce aje bincike bayan gari amma ga nan bayan garin an gagara a ɗauki mataki a kanta. wannan ko mahaukacin da yake bauchi ya san gaban sharrin bauchi bayan gari amma ga nan bayan garin sama da shekara arba'in ko hamsin tana nan tana ci gaba da rayuwa duk wani barawo da ake nema za a ce a tafi bayan gari in yar mutum ta shiga karuwanci bayan gari in aka saci wani duke mutum za a ce bayan gari kashinin kashinin kuma a ce a cikin al'umma ana so a kawo gyara ai ba zai yi ba ga dabar su duk wani gari ba garin nan ba duk wani gari da ka sani duk gidan wiwi yo za ka samu gidan wiwi ya shekara arba'in a cikin gari duk garin kowa ya san gidan gidan wiwi ne ka ce 'yan sanda ba san wannan gidan gidan wiwi ba ne to yaya aka yi aka bar gidan ana sai da wiwi sama da shekara talatin duk wata jiha da je idan gidan gidan wiwi ne zaka samu yana da tsohon tarihi duk garin an san gidan nan gidan wiwi ne to yaya aka yi gidan aka bar shi bayan shan wiwin doka ne an hana shi yaya aka ci gaba da yi saboda gidan wiwin su ma suna kai return suna kai return haka al'ummar take rayuwa shi yasa muke shan wahala shi yasa muke shan wahala wani iya safa sana'a sa sai da kwaya sa sai da kwaya ka san kuma ko me sai da kwaya ba zai yadda ya dauki kwayar ya ba ma ɗansa ya sha ba ya san wannan abin da yake sayarwa zai zama sanadiyar rushewar al'ummarsa amma shi ya dauke shi hanyar abincin wani sa sai da wiwi wani sa kidnapping duka kuma wai suna neman abinci ya ce to abinda nake gudu da addu'ata shine batar da mutane a baya. jama'a mun fahimta Allah sai yi wahayi ma annabi Nuhu alaihi salatu Wasu. ya ce ma annabi Nuhu to aikinka ya kare ai da'awa ta kare ta kare Allah ya ce zan yi hukunci tsakaninku eh dama haka ne

ila nuhin Allah ce to sai aka yi wahayi ma annabi nuhu alaihi salatu wasalam Allah sai mishi wahayi ya sanar da shi annahu la yu'mina min qaumika illa man qad amana a ka ba wadda zai sake imani sai iya wadda suka yin nan to babu ƙari Allah ce mishi to da awa ta ƙari jin wannan sako daga Allah yasa annabi nuhu yayi waɗancan addu'a Allah ya ce sai muka yi wahayi ma annabi nuhu annahu lan yu'mina min qaumika ba wadda zai sake imani a mutanenka illa man qad amana sai iya wadda suka yi imani fala tabtais bima kanu yaf'alu Allah ya ce kar kai bakin ciki kan duk abin da kaga suna yi matsayin su sun dace da wannan abin wasdan ilfulk Allah ya ce mishi to da'awa ta kare yanzu je ka ci gaba da kera jirgin ruwa to Allah ya yi fushi kenan ya yi fushi kenan ya yi fushi kenan eh magana ta zo ƙarshe Allah ya umarci annabi Musa alaihi salatu wassalam da mutanensa bayan sun tsira Allah ya tseratar da su daga fir'auna da mutanensa yace su tafi ga can alƙarya da ya ba su suje su zauna suka ce su ba da su je ba ba da su je ba ba da su je ba yayi bugun duniya su je suka ce ba da su je ba ƙarshe suka kalli idon annabi Musa suka ce da kai da Allah ku je ku yi yaƙi mu ba da mu je ba inna lanna da kulaha abadan ma mu fiya suka ce matukar mutanen nan suna cikin garin nan ba za mu shiga ba har abada ba da mu je ba wani wa'azi da sauransu da kake duk bata lokacin ka kake ba da mu je ba ba da mu je ba fadhhaba anta wa rabbuka faqatila ka je da kai da ubangijinka ku yaki inna ha kuna qa'idun suka ce muna nan ba da mu motsa ba Allah sai ya fushi sai ya ce to zuwan ma ya fasa yadda ya wajabta musu suje to yanzu zuwan kuma haramun ne Allah ya ce ina anan kuke so ku zauna Allah ya ce ku zauna kala fa inna muharramatun Allah ya ce to yanzu zuwan ma da ya ce a jeɗin Allah ya ce ya fasa fa inna ha muharramatun alaihim Allah ya ce haramun ne a kansu su je alkarya ina anan suke so su zauna Allah ya ce su zauna ya tihuna fil ardi Allah ya ce za su yi ta rayuwa a cikin dimuwa ne har iya ƙarshen rayuwarsu haka a kiɗime addi mauce rayuwa ta kaskanci da walakanci to Allah sai ce ma annabi Nuhu alaihi salatu wassalam wasna ilfulk yanzu ka bar wa'azin ka je ka ci gaba da kera jirgin ruwa bi a'ayunina wa wahayina muna gani kuma muna maka wahayin yadda za a kera jirgin wala tukatibni fil ladina zalamu duk abin da zan ma waɗannan azzalumin Allah ya yi tugaciya ma annabi nuhu ya ce karka mun magana a kai karka sa baki ka gama naka Allah ce ni kuma dan yi nawa wala tukhatibni fil ladina zalamu karka mun magana akan waɗannan azzalumai innahum mugraqun Allah ce zan nitsar da su a ruwa ne baki shi kenan annabi nuhu alaihi salatu wasalam sai je ya hau kera jirgin ruwa yana kera jirgin ruwa mutanensa da suka ga yana ta kera jirgin ruwa sun ga gari babu kogi sun ga kuma jirgin ruwa babban jirgin ruwa kullum aiki ake yi wa kulle marra alaihi mala'un min qaumi sakiru min قال إن تسخروا منا فإنا wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi duk lokacin da waɗannan manyan mutane suka zo wuce inda annabi nuhu yake sakiru min sai su zole shi su yi mishi iskili ce nuhu kuma wa'azi ya gagara ne an koma sana'a ai tuntuni ma da sana'an nan kake da yafi maka kala sai ya musu in taskaru minna fa inna naskaru minkum kama taskaru in dai isgili ne yace ce damu rama in taskaru minna har in za ku mana iskili fa inna naskaru minkum kama taskarun mu ma damu yi muku iskili kamar yadda kuke damu rama damu rama annabi nuhu alaihi salatu wasalam ya kera jirgi jirgi cikakken jirgi Allah sai ya yi umarni ma annabi nuhu alaihi salatu wasalam وقال اركبوا فيها قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم الله يتمشي da farko ka ɗauki dukkan nau'i jinsi biyu jayyid salatu Salam da ya gama jirgin ruwa allah sai ce mishi to ka ci gaba da hidimanka duk lokacin da ka ji ruwa ya fara bulbula to ka gaugawa ka tattara dukkan dabbobin da kuke rayuwa da su jinsi biyu mace da namiji ka sa su a cikin jirgin shi kenan. hatta idza jaa amruna Allah yace har sai da lokacin mu al'amarin mu yazo lokaci ya cika lokaci ya cika wa fara tanur kaskon tuya sai ta fara bubbugar da ruwa dama Allah ya bashi alama in ka ji wannan labarin to lokaci yayi lokaci yayi hatta idza jaa amruna har sai da lokacin lokacin da al'amarin mu yayi farar kul na hamil fiha min kullin zawjayn ithnayn Allah yace sai muka ce mishi to ka kwashi dukkan dabbobin da kuke rayuwa da su jinsi biyu mace da namiji ka zuba a cikin jirgin wa ahlak haka ne ko da iyalanka ka tattara iyalanka duk ka zuba su a cikin jirgin illa man sabaka alaihi alqawlu minhum sai dai wadda kalmar halaka ta tabbata bata a kansa a cikin iyalanka ba ɗansa kenan ba wa man duk wanda ya yi imani ka ɗauke shi ka sashi a cikin jirgin wa ma'amana ma'ahu illa qalil Allah ce ba waɗanda suka yi imani sai 'yan kaɗan annabi nuhu alaihi salatu wasalam ya tattara dukkan nau'in dabbobi da yake rayuwa da su nau'i bibbiyu ya je ya saka su a cikin jirgin ruwa ya ɗabi iyalansa ya sa su a cikin jirgin ruwa ya tattara duk wanda suka yi imani ya sa su a cikin jirgin ruwa a lokacin ruwan ya fara malale a bayan ƙasa to amma shi ai ya san ruwan ba ruwan lafiya ba wakalar kabufiya Allah ya ce sai annabi nuhu alaihi salatu wasalam ya ce ku shiga cikin jirgin ruwan kamar masu tunani da su yi tunani to mu da ba kogi muke da shi ba ba teku muke da shi ba nuhu kai ba tsohon direban jirgin ruwa ba ne yaya za a yi ka tuka mu kada sai ce wakalar kabufiya bismillahi majariha wa mursaha ya ce gudanar jirgin in ana so ta tafi sai a ce bismillahi in ana so ta tsaya sai a ce bismillahi in za a yi kwana sai a ce bismillahi in za a yi ribar sai a ce bismillahi shi yasa duk abin da musulmi zai yi sai a ce ya ce bismillahi sai a ce ce bismillahi kai kana ganin kamar ba wani abu bane neman taimako da agaji da ɗauki ne da sunan allah har waɗannan haɗurruka da kaga ake yawan yi suke tafiya da rayukan al'umma su nakasa waɗansu a cikin al'umma ɗaya daga cikin sabubbansu shine watsi da addu'ar hawa abin hawa mutane mu ba su addu'a in za su hau abin hawa Allah ne ya koyar in ka hau abin hawa ka yi addu'a annabi ya koyar in ka hau abin hawa ka yi addu'a wa kalar ka bufiha ya ce ku hau cikin jirgin ruwa bismillahi majariha wa mursa bismillahi shine gudanarta in za ta tafi in an ce bismillahi sai ta hau tafiya in ana so ta tsaya in an ce bismillahi sai ta tsaya sarrafa jirgin da bismillahi ake sarrafa ta ya yi ko yi ba inna rabbi la gafurur rahim Allah ya ce wahiya ta jaribihim fi maujin rihim fi maujin kaljibal Allah ya ce sai ga jirgin ruwan tana tafiya da annabi Nuhu alaihi salatu wassalam da waɗanda suka yi imani fi maujin a cikin igiyar ruwa yadda yake tumbatsa jirgin kuma yana fasawa yana tafiya kaljibal Allah ce in ka hango jirgin zaka ɗauka dutse ne wa nada nuhu ibnahu annabi nuhu sai ya hango ɗansa wa kana fi ma'zilin yana can ya nisanci uba. ya bunayya ya ce mishi ya kai ɗanɗana, ɗana ma'ana ka zo ka shiga jirgin nan mu tafi da kai wala kun ma'al kafirin kar ka zama daga cikin kafir wannan wasiya ce babba ɗanka firamare yake yi ɗanka sakandare yake yi jami'a yake yi ka gargaɗe shi game da al'amarin arna kar ka shiga tawagar arna kar ka shiga tawagar arna kar ka shiga tawagar arna ka zauna tsakanin musulmai yan uwanka ka rike addini da kyau ka rike addini da kyau wa nada nuhu ibnahu annabi nuhu sai ya kirayi ɗansa wa kana fi ma'azilin ɗan yana can gefe guda ya ƙi ya zo inda mahaifinsa yake da wadda suka yi imani to amma ka san sha'anin uba da ɗa waye zai so ko ƴaƴa ɗari ya haifa a ƴaƴan nan a ce akwai ɗaya ɗan wuta ba sai so ba ya bunayya ya ce mishi ya ɗana irkab ma'ana ka zo ka hau jirgin nan mu tafi tare da kai wala ta kuma alkafirin karfa ka zama tare da kafirai kala sai ce wa baban sa'awi ila jabalin ce zan nemi mafaka zuwa ga wani dutse ya ni min alma zai tsare ni daga wannan ruwan ce baba ku shiga jirgin ku kawai ku shiga jirgin ku ku tafi abunku ku tafi abunku sa'awi ila jabalin zan tattara zuwa ga wani dutse zan nemi mafaka a wani dutse ya asimu ni min alma zai tsare ni daga wannan ruwan kala sai baban ya ce mishi la asima li yawma min amrillah duk duniya ba abin da zai iya baka kariya daga wannan al'amarin Allah ai ruwan ba ruwan lafiya bane illa man rahim sai kawai wadda Allah ya ji kansa wadda kuma Allah ya ji kansa shine wadda ya zo ya shiga cikin jirgin ruwan suna wannan maganan annabi nuhu ya faɗa dan ya fada annabi nuhu ya fada dan ya fada wahala bainahumal mawju sai igiyar ruwa sai yayi irin tumba sannan ya tashi sai ya shiga tsakanin dan da annabi nuhu fa kana min al sai ruwa sai ya tafi da dan sai ya halakar da shi rabuwan rabuwansa da dan kenan rabuwansa da dan to kaga ai gaskiya ta ta hada su gaskiya ta raba su gaskiya ta hada su gaskiya ta raba su kar ka yadda akan hidiman da ka bar da kai ka wuta kar ka yadda wata mace ta kai ka wuta ku haɗu akan gaskiya in rabuwa ne ku rabu akan gaskiya duk kimarta da darajarta kar ka yadda ka shiga wuta akan ta kar ka yadda ka shiga wuta akan ta duk kimarta da darajarta kar ka zalunci yar uwarta a kanta domin zaluntan yar uwarta a kanta zai kai ka wuta ita kuma wannan ɗin kimar ta bai kai ka shiga wuta a kanta ba ƙarya ne ta kasa ka shiga wuta a kanta ka yi musu adalci in ka ƙi adalci za ka shiga wuta ita kuma wacce kake son ƙimarta bai kai ka shiga wuta a kanta ba shi ɗan ƙimarsa bai kai ka shiga wuta a kansa ba in zai bi allah ya bi allah in zai tsaya akan imani ya tsaya akan imani in ya ji imani bai mishi ba musulunci bai mishi ba ya tsaya akan ayyukan kwarai bai mishi ba to ku ja layi to shi kenan labari ya kare labari ya kare da'awa ta annabi nuhu alaihi salatu wasalam ya kare allah kuma ya yi hukunci tsakaninsa da jama'arsa to shikenan kowa ya mutu kowa ya mutu yanzu saura annabi nuhu alaihi salatu Salam da waɗanda suka yi imani da waɗannan dabbobi a cikin jirgin ruwa allah sai ce ma ƙasa to tsotse ruwanki eh, dama ruwan aiki aka bashi ويا ardu sai aka ce ya ke ƙasa Allah ya mata umarni wakila ya ardubla'i ma'aki Allah ya ce ƙasa ki tsotse ruwan da yake kanki wa ya sama aqli'i bi ma'ana amsiki Allah ce sama ke kuma ki daina zubar da ruwa, domin dama ruwan sama da ƙasa ne fatahana abwaba sama'i Allah ce sai muka bude kofofin sama bima'in munhamir ruwa mai yawa ya zubo wa fajjarna al-arda uyuna Allah ce sai muka bude idon tunan ruwa daga ƙasa faltakal ma'u ala amrin qad sama ruwa ƙasa ruwa in ji Allah to yanzu an halakar da su wakila ya ardubla'i ma'aki wa ya sama'u akli. wa qidal ma Allah ya ce ruwa sai ya tsaya cak wa qudiya al-amru Allah ya ce an gama aiki an gama komi komi ya kare wa qudiya al-amru Allah ya ce an cika aikin wastawat alal judi jirgin sai ya je tsaya akan wannan dutsen judi aka ce ma annabi nuhu ya sauko da shi da jama'a to ka san sha'anin mahaifi da da kamar yadda muke faɗa wannan yaro da yake zagin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a kanon nan ka san me mahaifinsa yake ci ba ka haifi ɗa a ce ɗan zai zagi annabi muhammadu ai za ka ci wani abu a ranka yana kwatanta manzan Allah da TB Joshua wannan pastor na Lagos din nan ce kuma TB Joshua ya fi annabi Muhammadu saboda shi TB Joshua ba ɗan ta'adda ne, a ce babansa na raye yana sallah yana salati ai ka san Allah kadai ya san me yake ci ba kafirci ba ba ridda ba ko bidi'a aka ce ɗanka zai yi ya yi dakaci bayan jirgi ya tsaya an sauko annabi nuhu ya waiga kudu da arewa gabar da yamma bai ga ɗansa ba sai sake daga hannu ya roki Allah ونادى نوح ربه فقال annabi nuhu alaihi salatu wasalam sai ya daga hannu sai ya roki ubangijinsa rabbi ya ce ya allah in min ahali allah ɗana yana cikin iyalaina kuma ka ce fasluk fiha min kullin zaujaini snaini wa ahlaka allah ka ce in kwashi iyalaina in sa a jirgin zaka tseratar da mu in nabni min ahali yace ya ubangiji kuma ɗan nawa na cikin iyalaina wa inna wa'adaka alhaqu Allah kai kuma alkawarin ka gaskiya ne ba yana fadanci ba wa anta ahkamul hakimin ay wa anta a'dalul adilina Allah kai ne mafi adalci masu adalci Allah gashi mun sauka babu dana kala ya nuhu Allah sai ce mishi ya nuhu innahu laysa min ahlik wannan yaron baya cikin iyalanka innahu amalun ghairu salih ay amila amalan ghairu salih ya yi aiki ba aiki na kwarai ba kafirci ya yi allah ya ce ma annabi nuhu akwai bambanci da abin da mutanen garin suka yi da abin da ɗanka yi babu ai irin abin da suka yi shi ɗanka yi saboda haka abin da muka musu shi muka ma ɗanka allah sai ce mishi falatas alni ma laisa laka bihi ilmun kar ka sake mun tambayar da baka da ilimi a kanta inni a izuka an takuna min aljahilin Allah ce ina maka wa'azi karfa ka zama daga cikin waɗanda suke jahiltan al'amurra ai su ma ba na halakar da su don ba ƴaƴanka ba ne na halakar da su ne don sun yi kafirci shi fa Allah in dai kafirci ne da shirka ba sassauci in dai kafirci ne da shirka haka annabi ibrahim ya yi addu'an ya gama Allah ya ce mishi ba za ta shiga ba in dai kafirci ne in dai kafirci ne mutum ya shiga ku jama'a mun fahimta to haka dan annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya tafi karasa mana aya ɗayan arma gama komi da komi kuma ya kare da'awa ta kare an halakar da waɗanda suka kafirce ma Allah rabbi gafirli annabi nuhu sai ce ya Allah ka gafarta mini rabbi gafirli ya Allah ka gafarta mini wali walidayya Allah ka gafarta wa mahaifina da mahaifiyata malamai suka ce mahaifin annabi nuhu ya yi imani mahaifiyarsa ta yi imani kaga da matarsa da ɗansa ba su yi imani iyayensa sun yi imani rabbika firli wali walidayya Allah ka gafarta mun da mahaifa na biyu man dakala baiti ya mu'minan da duk wanda ya shigo gidana yana mai imani da Allah walil mu'minina wal mu'minat da mu'minai maza da mu'minai mata annabi nuhu ya ce ya Allah ka gafarta musu wanda yayi imani yau addu'ar annabi nuhu ta shafe shi wala tazidi zalimina illa tabara Allah karka kara ma azzalumai komai in ba halaka ba ka darkake su Allah ka darkake su jama'a wannan shine karshen suratu nu alaihi salatu wassalam abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada wadda muka yi kuskure Allah ya yafe mu yana daga cikin tsari da wani malami kullum yake maimaita mana game da tafsirin alkur'ani yakan ce in ka zo za ka karanta sura ka yi kokari iya kokarin ka ba ta hakkinta domin watakil in ka wuce ta ba za ka sake kewayewa kanta ba eh. wataƙil in ka wuce ta kuma kafin a ce an sauke ƙur'ani an sake ɗaukowa an dawo kanta ya ce to duk abin da ya kamata ka isar wadda ka sani ka isar kafin ka wuce ta to allah ya samu dace allah ya mana albarka gobe in mun zo sai mu tashi a farkon suratul jin allah ya muku albarka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu